Majalisar Dokokin Jihar Naija a tarayyar Najeriya ta yi Allah wadai da matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na biyan rabin albashin ma'aikatan gwamnatin jihar a daidai wannan lokaci. A wani taron manema labarai da shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar ya kira Honorable Abdulmalik Boso ya ci majalisar bata gamsu da wannan mataki ba. kuma bata yadda da hujjojin gwamnatin jihar Niger ba na cewa rashin kuɗi ne yasa aka biya ma'aikatan rabin albashinsu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ma'aikatan Niger da ake cewa yau ba a kuɗi ana ba su rabin albashi. An waye gari an sa ta a rediyo ko ina ana ji gwamnati ta yi sanin kwangila na gyaran gidajen rediyo da talabijin a miliyan 638 kana sama kana samani don Allah don annabi tsakanin mu da Allah kana ganin waina ma'aikata za su yada da wani abun to bai yiwa ka ce a ce ana kwana ana tashi da yunwa sana a ce waina mutane da ke cikin yunwa ana masu aiki shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Bello Agwara ya yi ƙarin haske kan matsayin majalisar. In aka ce kuɗi ne babu a ƙasa ta yaya, ai shi ita gwamnati dole ta zauna ta dubi ta yadda za ta nemi kuɗin da zai shigo mata don saboda ta biya mata, ma'aikata ma ma'ana kenan a ƙasa talakawanta bukata musamman abin da ya shafi albashi sai a duba menene yake fitowa daga federation allocation sannan menene ake samu a cikin gida sannan menene irin ah, bill out inda aka aka karba don a samu a biya mu ainihin ma'aikata bukatunsu bayanin da shi gwamna ya baku gamsu da bayanin ni a abin da yake tafiya yanzu ban gamsu ba kuma dole ne in gaskiya yanzu a gaya ma shugaba gaskiya yi abin da ya kamata ba shiru ya kamata a yi to amma kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin kuɗi na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya kira taron manema labarai inda ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa gwamnatin jihar ta ɗauki wannan mataki. abin da muka lura da shi shine cewa fak ya riga ya shigo hannunmu akwai hidima ta sallah sai mai girma gwamna in his wisdom ya bada shawaran cewa to a fara biyan wannan kashi saba'in din ga tunda shi yana hannu kafin wancan kashi talatin din ya zo in ya zo sai a bayar maimakon a yi sallah ba ko taro gara a ce wani abu ya shiga hannu wannan shine dalilin da yasa aka biya wannan kashi wannan kuma tsari muna tabbatar ma jama'a muna roƙon Allah ya zama na temporary tsari ne a duk lokacin da al'amarin tattalin arzikin ƙasa ya gyaru za mu koma inda muka fito. A halin da ake ciki dai a yanzu haka ƙungiyar kwadagon jihar Niger ta ja daga inda ta fara raba takardun cewa za ta fara wani yajin aiki mai zafi daga ranar litinin mai zuwa har sai gwamnatin jihar Niger ta janye wannan sabon tsari na biyan ma'aikata rabin albashinsu. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.